kalmatul haq to lallai ka sai azabtar da kai annabi yana cewa jihadin da tafi kowane jihadi shine alkalmatul haq inda sultanul ja'ir kalman gaskiya a kun sultan shugaba wanda ya fandage ka gaya mashi gaskiya ko kuma ka san ba zai kyale ka ballantana ma ka gana ka gaya mashi ai annabi ya bar wasiya domin su sarakunan farko sun ce annabi bai bar wasiya ba ko kuma ka ce ma kana son ahalul bait to ka tabbata cewan za ka sami jarabawa domin ko wanda yake son ahalul baiti wallahi ko dutse ne a cikin kogi wallahi sai ya gamu da azaba balle kai mutum kada a mata guguje zan iya cewa wannan shine abin da ya sami 'yan uwa musulmi shekara biyar da suka wuce kuma shi ne wanda ya musabbabu musabbabin harbin jagoransu da kashe shi ba amma allah ne bai karbi rayuwarsa ba amma mutumin da ya kwana shi da ba digon jini a gaya man wanda yake haka ya rayu a gaya man mutumin da har an sa shi a kwatin mutuwa an jefa shi a mutuwa ne kwana da kwanaki yana nan da rai sannan aka je aka fito da shi yin kwana biyu da suka gabata ina tare da shi a inda aka bai shi ranar hudu ga wata ranar larba da suka gabata dama da na da na zo da yake mun dan sami gabawa dan lokaci ba mu haɗu ba saboda ciwon da ya fito na wannan sarkaken numfashi wanda suka hada mu ganin shi sai dai nadiran sun umarce mu gan shi lokacin da aka ce ya mutu to dama wannan ba mu san dalili ba don wancan mun san dalili sun gwada ne kuma mun san akan a ainihin hannun shugaban dss ne na wancan lokaci ya ce zazzaki ya mutu don ya game mutane za su yi in ba su yi wani abu shi kenan sai a kashe shi sai ya ga yadda abu ya faru dole ya sa wasu suka tilasta ya fito ya magana wannan kuma sai gashi an sake cewa ya mutu ana zanga-zanga sai muka rasa hikiman wannan abu me yi dalili amma dai mun san ba a haɗari ba to wannan yana daga cikin tambayar da na mashi ce sai muka ji an ce ka mutu me yi dalili sai ce to na wannan ni ma ban sani ba na wancan dai na sani ya faɗa ba wannan ya ce amma na wannan ban sani ba sai na ce ba ka ganin sun asasa 'yan shi'ansu ne da sunan in an ce ka mutu yan uwa suka fito suna muzahara a ko'ina su ma sai su fito da masu kone-kone kamar yadda suka yi ba ainihin yan zanga-zanga shikenan sai su zo su fasa kurkuku su kare kaka ka ganin haka sai ce lallai ina ganin haka lallai maganar da ka faɗa ban yanzu haka da kai gani wannan shi ne kawai da suka yi amma lokacin da suka faɗa ka nan da nan gidan kurkuku sun faɗa 23 ga wata ciwon zazzaki ya mutu 24 lalle ku ta aiko mu zo mu je mu kai shi wasu daga cikin mu kaman akwai dan shi Muhammad ya je ya gan shi ce to lalle uban shi yana da lafiya da yana da gashi lafai lafai sai ce to yaya lafiya sai ce to ai kamar yadda ka sani da makamin guba a harbe ni yace kuma yana tashi har yanzu tunda ba a aiki ne an ce shi ba yace musamman daga hakan na har zuwa ya yatsuna yakan tashi ya lafa amma na fuska na mai talatin da takwas don an guba akwai guba talatin da takwas a fuskar shi ya ce to yanzu ya dawo tara takaice dai eh, da dai maganganu da muka yi da dama amma wannan shi ne fahimmi shi kuma nake so in isar kuma ina gana na isar kuma dai da dan fata a yi hakuri da abubuwan da na faɗa amma an ce fure hudu ba da fatan ya wadata wasu alaikum wa rahmatullahi